yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkamu da saduwa a majalisi na goma sha hudu a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alkur'ani da muke a cikin watan ramadan a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau sha hudu ga watan Ramadan hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida kuma sha hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya to za mu tashi aya ta casa'in a cikin tafsirin suratu safat amma kafin nan za mu amsa tambayoyi kamar yadda ɗan uwa suka turo kuma muke alƙawarin za mu rinka amsa tambayoyi ɗin akwai tambaya ta kwanaki da na ce wannan tambayar kamar kiran kasuwa ce to hakikatan ba kiran kasuwa ba ce, wato takarda ce aka turo masa sa hannun jari a cikin wani asusu inda ba zan ambaci sunan kamfanin da yake wannan asusun ba saboda kar ya zamanto ko akwai wato batanci gare su ko kuma a kiran kasuwa ko makamancin wannan na'am yawa wannan tambayar yana tambaya ne akan an turo masa cewa akwai abin da ake kira cema mutual fund wato asusu ne da ake yi karkashin tsarin karkashin kulawa da ka'idan hukumar kula da hannun jari wato securities and exchange commission to suna karɓar dukiyoyin mutane suna ba su suna sa su a cikin kasuwar shinko da wurare na samun da wurare na yadda za a juya kuɗi a samu riba wanda a tsarin wannan hukuma ta kula da hannun jari wato sex sai ta ba su izini su sanya a ciki su wannan suna kiran suna kiran mutane su sa a ciki suna yi musu a alƙawarin kan cewar ana sanya su a wato hannukan jari waɗanda suke ba masu wanda suke biyan riba cikin lokaci ɗan ƙanƙani wanda ake ce musu short term security suka ba da misali kamar treasury bills da commercial papers da fixed deposit wanda aka yi musu tasnifi aka ce matsayinsu wajen kyan mu'amala da su shine BBB da abin da ya fi haka kuma abin da ake tsammanin za ka samu na riba a kan uwar kudinka in ka bayar shine kashe ashirin da biyu da ɗigo talatin cikin ɗari 22.3% shine abin da zaka samu shine yake tambaya bi ma'ana zai iya sanya hannun jarinsa a cikin irin wannan a wannan ba zai iya ba domin irin waɗannan asusu da ake yi asusu ne wanda baya kula da abin da ya dace da shari'a domin abubuwan da ya ambata a da suka ambata a nan abubuwa ne waɗanda ba su dace da shari'a ba kuma treasury bills treasury bills su ne wato basussuka da gwamnati take da ake ba ma gwamnati amma waɗanda suke da lokaci ɗan ƙanƙani wata uku wata shida a iyakarsa shekara ɗaya to waɗannan bashi ne ake ba ma gwamnati gwamnati take biya da kuɗin ruwa a kai saboda aka daga kuɗin ruwan da aka biya shine su masu gudanar da asusun za su ɗauki nasu na gudanar da asusun da suke sauran kuma a baka kaga nan an baka riba saboda haka irin waɗannan ba daidai ba ne, musulmi ya sa hannun jarinsa a cikin irin waɗannan asusu ɗin irin waɗannan mutual funds akwai mutual funds waɗanda suke sun dace da shari'a wanda za su faɗa su ce wannan ya dace da shari'a kuma ita hukumar tana ba da license ga irinsu tana ba da license ga irinsu har a yanzu muna da su ba zai yiwu na ce zan rinka faɗan sunan su ba ake a ce ina kiran kasuwa amma dai suna nan sai ka bincika ka ji in an ce wannan asusun sai ka ce shari'a compliant ne ya dace da shari'a alamar ya dace da shari'a ya zamanto suna da kwamiti na malamai da suke tantance jarin da ake yi domin ka'idar tech kenan duk da tech ta hukumar Najeriya ce kuma hukumar Najeriya a hukuma ce wadda yake faruwanta da addini amma ta ce tun da an ce za a yi da sunan musulunci ne to dole sai an bi ka'idar shari'a to da ka su kansu sai sun farlanta musu kan cewa suna da kwamiti na masana shari'a wanda za su tantance jarin da ake yi saboda haka in za ku yi ku nemi wanda za su zamanto ko dai suka ce musu non interest fund ko kuma suka ce shari'a compliance mutual fund ko makamancin wannan suna wanda yake nuna kan cewa ana mu'amala da ta dace da shari'ar musulunci Allah ta'ala a'ala a ce tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tambaya ta ita ce wasu mutane yanzu lokacin ibadar nan in an gaisa irin na ramadan ko habit ne sai a ce ya ibada wasu sai suke cewa wai ana cewa ba kyau wai kamar ana jajantawa ne in an ce maka ya ibada wasu suna cewa ba kyau ne saboda yanzu idan mutum ya yi sallah za a ce masa ya sallah ne ko a ce ya zakka to saboda me za a dinga cewa ya ibada ya ibada an ka gaisa da mutane to malam me za a dinga cewa ne to shine muke so malam a wayar mu da mutane kai akan wannan abu saboda wasu suna cikin rudu ina godiya Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana masu albarka amin Allah ya ji kan wannan al'ada ne mutane suna da gaisuwa ta al'ada yanzu jan an ce mutane suna zuwa su ce barka da asuba yaya mutan gida yaya jiki an kwana lafiya sai a ce wannan tambayar da ake yi yaya kamata a yi ta sai an faɗi ga yadda ya kamata a yi ta ai wannan al'ada ce ba ce shari'a ba ce saboda haka irin wannan gaisuwar in an yi mutane a daina tsanantawa akan abubuwa waɗanda suke an bar shi Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma sakattu anhu fa huwa aqul abinda ne shiru a kansa yi rangwame mutane a je a yi saboda kar a matsa makai akan wannan amma waɗansu suna da basira idan aka ce musu ya ibada mai wasan su ce alhamdulillah ko ce wani abu sai Allah ya karɓa mana to kaga kayi addu'a kayi fata wannan gaisuwar da aka yi masa ka amsa da abin da ya dace shi ne ka amsa da addu'a saboda ka wani yana daga cikin fiqhu idan an yi maka gaisuwar duk da yake ta al'ada ce sai kuma sai ka amsa da abin da yake zai zama to alkhairi ne gare ka da kuma ga shi ne kan shi kansa mai gaisuwar na'am amma da Allah a daina matsawa a cikin irin wayannan abubuwa Wannan wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara malan lafiya amin malam tambaya ta ita ce kamar mutum ba a nan garin yake ba idan lokacin tafsiri yayi in aka tura tafsiri sai ya kunna shi a WhatsApp ba abin da yake ba abin da yake ya ware lokaci ya saurari wannan tafsir eh, ba abin ba abin da yake sai dai eh, wato ya ware lokaci domin ya saurari wannan tafsirin to shi ma yana samun lada kamar wanda yake zaune a gaban malam yake saurara a lokacin da ake yi Allah ya saka da alkhairi ya ƙara lafiya amin eh, sai ai fata eh, sai ai fata amal raja'i ne Allah ya abin nan in ka kyautata zato ga Allah sai Allah ya baka eh, amma a hakikatan wajen hukunci ba za a bashi hukuncin wanda yake zaune a cikin majalisin ba ɗari bisa ɗari ba za a ba shi hukunci wanda yake ai mun taɓa wannan magana a wajen cewar a dukkan majalisi na karatun alkur'ani mala'iku suna zuwa suna lullubewa rahama na sauka sakina na sauka kuma Allah yana ambaton waɗannan a wajen wato a cikin jama'a wadda take nan gare shi jalla wa'ala an yi wannan tambayar su cewa wanda suke sauraro daga nesa fa muna fata su ma wannan Allah ya sakinar ta sauka a gare su kuma su ma su samu halarta mala'iku din albarkar alqur'ani kuma wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan ba abu ne wanda yake wato mai buwaya ba ga Allah akwai abubuwa waɗanda suke irin waɗannan hanyoyin sadarwa suna ɗaukan hukuncinsa waɗansu kuma ba sa ɗaukan hukuncinsa yanzu kamar yayin da mutum yake jin kiran sallah a rediyo yayin da mutum yake jin kiran sallah a rediyo ta ga ba ladanin ne anan watakila ma rikodin ne aka sanya amma idan mutum ya amsa kiran sallah saboda lokacin kiran sallah ne bi mai kiran sallah har ya addu'ar wakila, yana da zimma cewa wannan kiran sallah ne lafuzzan da aka ce wanda ya ji waɗannan lafuzan ya faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa in ya faɗa shi ma yana fatan kan cewa Allah zai ba shi wannan ladan na kan cewar wasilar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tabbata a gare shi ya fi ka ɗauki wannan bisa ka zauna ɗin kai baka amsa ba baka zikirin ba Na hakikatan akwai daga cikin malamai da suka ce a'a domin wannan ba kiran sallah yake yi ba ah, da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idza sami'tumul mu'adhdhin in kuka ji mai kiran sallah shi ko wannan ba kiran sallah yake ba recording aka sanya to duba in aka tsaya aka bi kwakwaf da duba zahirin lafazi wannan magana tana da fuska amma kuma muka tsaya muka duba babin falala ta Allah kan cewa wannan aikin alkhairi ne kuma abu ne wanda yake zai sanya ka kashagaltu da kashagaltu da ambaton Allah ko da baka samu zama ɗari bisa ɗari a wurin da ya dace a yi ba wannan babu laifi amma akwai abu wanda yake kafan ba za ka yi ba kamar alal misali a ana kiran ana sallar ana sallar tarawih a harami ana sallar tarawih a harami ka zo ka sanya talabijin ka sa channel ɗin makka ko da kuma kana da sola ba ta ɗaukewa ka ce za ka rinka bin chef today a cikin dallar harami a nan wajen to a nan wajen a kafa'an wannan babun sallah ba ne ko da dai ba sharaɗi ba ne a sami ittisalu suku amma wannan ba sallah ce wadda take za a ce kai kana cikin waɗannan masallata ba na farko dai ga bambancin lokaci ko da yaushe za ka yi sallar suna sallar tarawih kai a nan wajen kana a lokacin baka sallar isha ba baka domin magar isha ba ta shiga ba a lokacin da suke sallar tarawu to da ka taya za a lokacin magariba ne to za ka yi ana yin sallar magariba kai za ka taka tarawu to saboda irin waɗannan a cikin hukuncin wannan duk da yake akwai waɗansu daga cikin malamai na zamanin nan da suka za a iya bin sallah a cikin rediyo amma wannan abu ne wanda yake suranta shi yana da Ah, yana da wahala matuƙa don haka amma kamar wannan na majalisi wanda yake babin falala ne shi babin falala ah, sai a rinka fata daga wajen Allah jalla wa'ala idan ka kaunaci wannan sai Allah maɗaukacin sarki ya baka in ya alamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khaira in Allah ya san alheri a cikin zuciyarku alheri Allah zai baku in Allah ya san cewa kai alherin ka ɗauka kana majalisin ne kuma kana kaunar cewar kana tare da mala'iku kuma Allah yana ambatanka a wajen waɗanda suke a wajen to Allah madaukakin sarki sai ya baka inda Allah madaukakin sarki ya zo a hadithul qudsi ya ce ana inda dhanni abdi ina cikin zakan bawa na da ni na'am na'am zai iya jin hukunce hukunce zai iya samu fa'ida dukkan fa'idan mai karatu zai samu bambancinsa shine kawai bai halarta da jikinsa ba bai halarci majalisin da jikinsa ba ya halarci majalisin ne virtual ko ta za ku ce yan social media virtual alerta ai kun ga yanzu ma ba ana ta yin abubuwa virtual ba sai ai meeting mutane su yi meeting amma ba su ga juna ba amma ga nan suna ganin su ta kamara kuma malamai sun yi hukunci cewa wannan lokacin da ake yi wannan majalisul ne aka kulla mu'amala mu'amala ta kullu khiyarul majlis ya tabbata daga an kashe layi, ana cewa to an yadda an yadda an sa hannu an sa mun yadda mun yi ciniki ciniki ya fada aka ce an yi aka kashe ittisal aka kashe zoom ke nan ciniki ya kullu ko aure aka yayi ko aure aka ya riga yayi kuma babu zancen kun ga khiyar ya kare a wajen wanda suke faɗan cewar ana iya warware ciniki idan majalisin ciniki ya tashi a idan dai ana cikin majalisin to in ba za a ce wai ai tunda ina zaune bayan na kashe ina zaune shi ma can yana zaune amma mun yanke ittifali a ce har yanzu muna cikin majalisi kuna yanke ittifali majalisi ya tashi saboda haka in dai an yarda da kan cewa zoom wato zai tabbatar da majalisi zai tabbatar da wato abin da suke ce ma in time abin da ake zartar da shi a lokacin to haka zalika shi ma wanda ya halarci irin waɗannan majalis ɗin za a ɗauke shi a kan cewa yana cikin majalisin Allah ta'ala a'ala na an tabbatar ai da istihaji ne mana A an kace an tabbatar ba mu da nafsi shine yake cewa fata ne eh, fata ne ta fuskar kauna ne na'am sai mu tashi fatawallahu anhu mudbirin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا اليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنهتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي فيهدي رب عملي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أتبعك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصالحين نعم Allah ya ce fatawallau an hu mudubiri sai mutanen annabi Ibrahim sai suka tafi gabarinsa suka juya suka bashi da ya ce musu shi yana rashin Shi ne rashin lafiya ne wato ba zai haɗu ci idin su tare da su ba sai suka juya suka tafi wajen idin su suna masu juya baya wato suna masu gaggawa don su je su riki bikin idin su da suke yi faraga ila alihatihim sai ya juya a ɓoye ya fuskanci gumakan nan nasu qala ala ta'kulun yace ba kwa ci abinci ba saboda an kawo abinci an zube a gabansu wanda su masu gadin gumaka suke karɓa suna cewa abu ne na karrama gunki abin kowa ya tashi kawo abincinsa da kyautarsa zuwa ga gunki zai zaba abin da ya fi kowanne kyau ne ya gabatar da shi ga gunki sai ya zo ga abincin nan an zube a gabansu sai annabi ibrahim ya ce musu ala akulu wato rawagan shine abin da kai a cikin a wato a ya je don kar wani ma ya san cewa ya je wajen bautar ta, ya je wajen bautar saboda abin da ya yi azama akan zai yi sai ya je ya ce ma gumatan to ba kwa abinci ba malakum la tamtiqun yayin musu ya musu magana yace me ke gare ku ba kwa yin zance wato ne sa ba za ku amsa mun ba domin wato ya dada kara, tabbatar da cewa su amwatul ghairu ahya'i wa ma yas'uruna ayyana yub'athu matattu ne ba rayayyu ba ko ba sa sanin cewa ma yaushe za a kayar da su dan ya tabbatar cewa matacce ba zai iya yin wani abu ba to da ya gaya musu haka Allah ta'ala ya ce faraga alaihim darban bil sai ya juya kansu sai ya juya ta kansu yana mai duka da ƙarfi Alyamin yamin anan bi ma'ana al quwa shine abinda Alyamin yake ma'anar ma'anarsa kenan asali hannun dama ne amma yana zuwa da kinayar abin ƙarfi kamar yadda ya gabata a wajen tafsirin innakum kuntum ta'tunana anil yamin kun kasance kuna zuwa mana ta jihar karfi da iko sai ya juya annabi ibrahim ya juya kan waɗannan gumakan nasu barban yana mai duka bil yamin wato da hannun dama a zahiri ko kuma da bisa ma'anar Najas yana dukansu da ƙarfin gaske wato don ya rugurguza su shine wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul anbiya ja'ala ja'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ilayhi yarji'un ya sanya su rududdugaggu wato gunduwa gunduwa illa kabiran lahum sai babban su domin su dawo zuwa wajensa wannan shine abin da annabi ibrahim dama yace kamar yadda ya faɗa a cikin suratul anbiya wa tallahi la asidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin ni na rantse da Allah sai na yi ma gumakan na naku kaidi wato a idan kun juya baya nan kun ga can Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim ya ce la'asidanna asnamaku amma nan sai ya ce faraga ila Ali alihati a can suratul anbiya ya ce annabi Ibrahim ya ce sai na yi ma gumakan ku kaidi amma nan sai ya ce Allah sai ya ce faraga ila Ali alihati bai ce faraga ila asnamihim ba bai ce ya juya ya fuskanci gumakan nasu ba sai ce sai ya fuskanci ababen bautar nasu wato domin makamin a nuna a nan wajen shine a wasu waɗannan ababen bauta ne to don a nuna kan cewar ba su cancanci bauta ba a wannan mukamin sai Allah ya ambace su da cewar annabi Ibrahim ya fuskanci ababen bautan nasu Yace ce don me ba za ku yi magana ba wato domin a ce yanzu waɗanda za a ce ababen bauta ana tambaye su amma ba sa ana cewa su ci ba sa iya ci ana cewa su amsa jawabi ba sa iya amsa jawabi sun cancanci su zamanto ababen bauta don a daɗa nuna wato wautar su kafirai mutanen annabi Ibrahim wanda ba su imani da shi ba. Allah ta'ala ya ce fa'aƙbalu ilaihi ya sai suka fuskanto zuwa gare shi, ya suna masu gaggawa, wato ya yi musu aika-aika. wato da gaggawa suna cewa mu muna bauta musu kai kuma kana kararraya su to suna masu gaggawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce a can a cikin suratul anbiya yayin da yayin da wannan annabi Ibrahim ya ce wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da ma an tuwallu a wa ja'alahum dudadan illa kabiran lahum la'allahum yar ilayhi yarji'un qalu man fa'ala hadha bi alihatina Inna innahu lamina zalimi waye yayi wannan da iyayen gijin mu ababan bautar mu kai lalle wannan yana daga cikin azzalimai manya Inna innahu lamina zalimi qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina zalimi قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون wato suka ce a zo da shi domin mutane su gani to nan kuma Allah yake fa aqbalu ilayhi yadhkurun suka zo da gaggawa wato ba su saurara ba wannan shi ne wato ɗabi'ar a wato kafirai kan in suka zo za su kare abin da yake na san zuciyarsu ba sa wasa ba sa wasa shi yasa annabi na Umar yake cewa ina kai kuka wajen Allah na wato masu gaskiya suna sassauci da gaskiyarsu amma makaryata su kuma suna gaggawa suna suna kokari da gaggawa wajen ƙaryarsu da su da gaske suke yi amma mu kwan an ce mi sallah sai ga muna sallan nan da kyar da kyar muke tafi. Sun an ce mu taimaka ma addini da kyar za mu taimaka ma addini amma an ce mu zo mu taimaka ma jam'iyya ka zo ka ga yadda ake kasa su wannan duk yana daga cikin kaga wannan yana Allah maɗaukacin sarki ya ambata mana wannan don ni izina daga kan cewa ga Ahlul batil a cikin ƙaryarsu wato suna gaggawa don su kare ƙarya to ina kuma ga ahlul haq ma'abuta gaskiya su suka fi kowa cancanta su taho da gaggawa fa aqbalu ilayhi yazifun wato azab shine as-sur'a qal qal to da suka zo masa suka zo masa suka ce a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun to annan sai Allah ta'ala ya annabi Ibrahim ya ce musu ta'buduna ma tanhitun yanzu za ku rinka bauta ma abubuwan da ku kuka sassaka su wato ku ne kuka sassaka su daga duwatsu da wani waninsu a matsayin gumaka kuke bauta musu maimakon ku bauta ma ubangijin talikai mahalicin sammai da kasai wallahu khalaqakum wa ma ta'malun gashi kuwa Allah shine ya halicce ku da abinda kuke sassakawa to kasancewar annabi ibrahim ya ce musu wallahu khalaqakum alhali Allah shi ya halicce ku kaga kenan sun sani kina yadda sun yadda akwai Allah sun da sai bai faɗe shi ma da sifarsa ba bai faɗe shi da sunansa wanda yake wannan ita ce abinda dukkan mushrikai na farko da na ƙarshe suke a kai wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wallahi da zaka tambaye su wa ya halicci sammai da kai da za su ce maka Allah ne قل من رب السماوات والأرض قل من, قل من رب السماوات قل ubangijin sammai da ƙasa za su ce maka Allah ne ka kai ka ce musu Allah ne su ma kuma din wato ka faɗa ta babin istifam na takrir tabbas domin babu wani abu in ba wannan ba kun ga ambaton Allah anan da Annabi Ibrahim yayi ya nuna kan cewa sun ya sani kuma sun sani shi ma kuma ya sani akan cewa sun san akwai Allah yake bayan kuma Allah shi ya halicce ku mun ga a cikin wannan yana tabbatar musu da abu wanda yake sun sani wato sun san cewa gumakan nan ba su suka halicce su ba ba su ne suka halicce su ba bal wanda ya halicce su shine Allah to dan ne za su bauta ma abinda su ne suka halicce shi domin matan tun kun kuma halicce shi maimakon ya to shi ya halicce ku kuke bauta mata sai zamanto ku kuka halicce shi kuma kuke bauta mata? ku kuka kawo shi bayan da shi babu shi kuka kawo shi ya zama to maujud yanzu kuma kuka mayar da shi abin bauta shi yasa a cikin wannan akwai kiransu da ke amfani da hankalinsu don su tabbatar da kan cewar hakika akwai raunin tunani a cikin abin da suke yi kuma ta amalon da abin da kuke aikatawa wato abin da kuke aikatawa na sassaka Allah shine ya halice ku domin Allah ne ya ba ku karfin shine Allah Allah ne ba ku karfin da za ku da za ku sassaka abin da kun sassaka shine ya halicci abubuwan da kuke sassakawa babu wani abin da kuka halicce shi da kansu daga cikin halittar Allah ne da duwatsu da kirare da itatuwa da duk wani abu wanda ake haɗawa domin a fitar da wato surar gunki abun bauta duk daga halittar Allah ne saboda haka Allah shine ya halicci abin da ma kuke sassakawa abin da kuke yi to kuma wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da halittunna sunna suke tabbatarwa na kan cewa ayyukan bayi Allah ne yake halitta shi yasa Imam Bukhari yake da littafi khalqu af'alil ibad halittar wato halittar ayyukan bayi dukkan abin da bayi suke aikatawa Allah ne yake halitta don abin da yake faruwa a cikin halitta sai aikin Allah kuma wannan amma hikimar Allah ce Kasa ba ji kake yi Allah ne ya yi ba ji kake tana sanin cewa kai kai don Allah ya baka irada kuma ya baka kuwa kuma ya baka basira kuma shi ne ya sanya dukkan abubuwan da zaka yi na ayyukan babu wani abu wanda zaka yi wanda yake ba daga Allah ba to dama dukkan abin da Allah ya kaddara yana da martaba guda hudu ilimi duk abin da zai faru Allah ya san shi irada duk abin da zai faru Allah yana da nufinsa da kuma kitaba Allah ya rubuta shi abinda duk Allah ya nufi zai yi Allah ya rubuta shi da kuma alkal duk abinda zai faru Allah ne ya halicce shi to wannan halitta shine yan kadariya suke ta wanda su ka babu kaddara cewa mutum shi yake halittar aikinsa ba Allah ne yake halittar a wato ayyuka ba eh mutum shi yake halitta mutum shine yake danganta aiki zuwa ga kansa shar'an domin shine yayi amma hakikatan Allah madaukakin sarki

na shaidawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ne manzon Allah ne ka ce ashadu. Allah ilaha illa Allah wa ashadu! anna Muhammadan Rasulullah ya zama mutum ya sunanka ya sunanka eh ita wani suna kake so yanzu samu ka ibrahim kama labarin labarinsa muke yanzu allahu akbar ya zama sunansa ibrahim na kisar annabi ibrahim to a duk abin da mutum yake yi da abin da ake faruwa halittar Allah ne ba abin da yake fita daga cikin halittar Allah amma kuma kowane abu Allah ya sanya masa asba kowane abu Allah ya sanya masa sabubba saboda haka aikin da kai yana da sababi daga cikin sababin shine nufinka da Allah ya baka da kurarka da Allah ya baka da iliminka da Allah ya baka a duk wannan Allah maɗaukacin sarki shine baka sabubba ne na samuwar aikin amma haƙiƙanin aiki, wanda yake halittarsa Allah jalla wa ala ke halittar komai wannan ayar shaida ce akan wannan duk da yake bata zo ta babin cewar wato umum ake nufi ba Allahu khalaqakum wa ma ta'malun ma nan za ta iya komawa ya zuwa ga da ma'anar wadda larabawa suke ce ma al-mawsuliyya ai wallahu khalaqakum wallazi ta'malunahu Allah shine yake halittar ku da abin da kuke aikata shi shine na sassaka za kuma ta iya daukan almasdariya ai wallahu khalaqakum wa amalakum Allah ne yake halittar ku da ku da ayyukan ku duk wannan ma'ana biyu suna nan a cikin alqur'ani alqur'ani haka yake dafazi daya amma ya samu ma'anoni ingantattu masu yawa sama da ma'ana daya bisa ma'ana ta biyu ɗin kan cewa ma nan masdariya ce wannan yana nuna kan cewa ayyukan bayi dukkaninsu yana daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta. ba wai Allah ne ya sashi shi ba yana da ce eh, nake yana da nufi nasa yana da kowa tasa ji yake ai shi ba kamar ba kamar wato takarda bace da ake buga ba ba kamar takarda bace mutum zai ce ne zai zauna ba zai tashi zai nemi abinci ba ai Allah ne yake halitta saboda haka abincinsa zai zo in Allah ya halitta abincin abincin zai zo ko wanda zai wannan ba mahaukaci ba amma kuma sai a wajen bin Allah sai a wajen ibada da rashin ibada wajen imani da kafirci anan ne zai hujja da kaddara me zai sa in cewa ba zai tashi yayi imani ba ya jira cewa ai abin da Allah ya rubuta shi zai tabbata in zai yi haka to ya zauna kar ya ci abinci abinda Allah zai rubuta shi ne zai tabbata la Allah abinda ya rubuta shi ne zai mutu daga yunwa kenan sai mutu da yunwa wato ba a inkarin hikima ba a inkarin hikima wannan akwai dan uwa ya turo tambaya in Allah ya ina fata lokaci zai ba Allah zai bada lokaci da an taba kawo wannan shubhar da Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wani yazo ya kawo masa tambaya da wata kasida ta iya ibn taymiya yana zaune ya dora kafa daya akan daya ya zubo masa raddi akan amsa akan wannan tambayar sa da abiyat masu yawan gaske a lokacin wato a a irtijala a take a lokacin ya kawo masa amsa an Allah ya sai in Allah ya bada iko insha Allah saboda magana akan wannan da tambayar da wannan dan uwa dan uwa ne girma ya turo Allah ya da a amsa qalu bunu lahu bunyana sai Allah ta'ala yake sai suka ce ubunu lahu bunyana ku gina masa wato gini wayayye wanda zai zama to ba zai fita daga ciki ba zai iwa gudu ba sai suka gina gini a suka cika shi da itace suka rura wuta a cikinsa alquhu fil jahim sannan ku jefa shi a cikin wato wuta mai balbali aljahim ita ce narun ala narun wa jamratun ala jamra wato wuta akan wuta da garwashi akan garwashi wato wuta ce gagarumar wuta wadda take ruruwa wata kan wata garwashi kan garwashi ina abin da za a ce mutanen gari ne baki, ɗaya suka taso suka ce a zo a mutanen gari suka haɗu domin wato su yi wannan abin inda ana maganar ba da ɗauki ne da gumaka suka ce uqtuluhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin suka ce ku kashe shi ku taimaki gumakanku ku taimaki ababen bautar ku in dai kuna in dai za ku aikata to eh, eh shine ai tare shine ai suka suka yi din kowa kowa wato ya sa hannu a cikin kawo makamashi wanda za a kona annabi Ibrahim wato da yin yadda ya zamanto kan cewa sun yi kwatakas sun rasa kawo hujja sun rasa hujja domin da yake musu a ta'buduna matan tanfitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ba su da sauran hujja kuma a can suratul anbiya bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanfiqun farja'u ila anfusihim wa qalu innakum antumuz zalimun eh, thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula tekun. ai ka san waɗannan ba sa magana ka san ba magana suke ba qala ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun yayin da ya kawo musu hujja ya nuna kan cewa babu hankali a cikin abin to ka san dama dukkan ran da hujja ta kare sai a koma kuma sai a koma nuna ƙarfi sai a koma nuna ƙarfi saboda babu ƙarfin hujja da ƙarfin tuwo saboda haka suka ce bara a taso kawai a ƙona shi duk a huta Allah ta'ala yake fa aradu bihi da sai suka nufi mummunan shiri gare shi suka suka nufi yin kaidi da shi wato da su ƙona shi a cikin wuta saboda yayi rinjaye a kansu da hujja dan saboda gama garin mutane gane kan cewar a aikin kasa ta ce amma daina ba zancen tattaunawa tattaunawa ta kare mun ji abinda kake faɗa kenan yanzu ba zan ba karka jira wani raddi daga gare mu za ka ga raddin a aikace to saboda in magana ta ci gaba gama garin mutane za su ce kai wataƙila fa abin da yake faɗa gaskiya ne sai suka ce a toshe shi wato a rufe bakinsa har abada inda ba zai sake magana ba shine a kashe shi shi ne a kashe shi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin suratul an kabo suka ce za su kashe shi bin nan a cikin suratul an kabo ba ma kana jawaba kaunihi illa an tsalo kutuluhu au harri ko ba an jahu lahu minan na jawabinsu shi ne ku kashe shi ko ku kone shi wato jawabinsu ba ne su kawo abin da zai rusa hujjarsa ba ba ne abin da zai rusa hujjarsa ba yayin da abu ya riga ya kai ya zuwa ga wannan to sai a nemi taimakon Allah mai kira ga Allah ya riga ya gama bayyana hujjarsa to sai a jira taimakon Allah shine ai Allah yake cewa wastahu to sai lokacin an nemi sai hukuncin Allah ya sauko ko a lokacin nan wa khaba kullu jabbarin ani dukkan jabberi ne saurin kai ya taɓi nan shi ne Allah ya ce fa aradu bihi kaida suka nufi mummunan shiri da shi fa ja'alnahumul asfali sai muka sanya su suka zamanto su ne mafiya kaskanci su ne mafiya kaskanci ai su ne mafiya wulaƙanci shine kaidin su ga baki ɗaya ya rushe wannan ya zamanto ya mai Allah ta'ala ya mayar da shi hujja akan girman sha'aninsa yanda Allah madaukakin sarki ya sanya wuta ta zamanto bardan wa salaman ala Ibrahim mai sanyi mai aminci ga annabi Ibrahim nan Allah yake faja'alnahumul asfalin a can kuma yake wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsari suka nufi kaidi da su da shi suka nufi musu mummunan shiri sai Allah yake sai muka sanya su suka zamanto su ne mafiya tatsewa su ne tababbu suka yi asara wato abin da suke tsammanin za su samu ba su samu ba domin Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da shi daga wuta to da Allah maɗaukacin sarki ya tsirar da shi daga wuta kulna ya na rukuni bardan wa ala ibrahim kamar yadda kuma Allah yake fa anjahu Allah minan na. Allah ya tsirar da shi daga wuta ya fita ya kubuta daga wuta lokacin da aka jefa shi kamar yadda zo a hadisin Abdullahi bin Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل wannan kalma hasbunallahu wa ni'mal wakil annabi ibrahim ita ya faɗa yayin da aka je shi cikin wuta haka ita annabi ibrahim ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da aka ce mutane sun yi gangami sun taru wato za su kawo hari a gare shi don haka ku ji tsoronsu sai ya ce Allah wa ni'mal wakil wannan kalma mai tarin albarka wanda Allah madaukakin sarki yake cewa a faɗe ta ya ce a faɗe ta da sigogi yayi bayani yayi bayanin kuma a wato a yabo da waɗanda suka amfaɗe ta da waɗansu sigogin ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumtikatu rahmati qul hasbi Allah alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun a ce cikin irin wannan hali Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne hasbi Allah alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun Allah ya ishe ni masu dukkan masu dogaro su dogara gare shi masu dogaro su dogara gare shi kuma yace fa in ta wannan kaga wannan umarni yace ka faɗi wannan saboda haka Allah ya umarni da kanta wannan siga ce ta zikirin neman kariya yayin da a wato mutum yake ya to yana yana neman taimako daga Allah kawai ba wanda yake ya taimake shi in ba Allah ba haka zalika kuma yace fa in ta wallau faƙul hasbiya Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sun suka juya suka rabu da kai wato suka juya akan wato su cutar da kai to kace hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kaga wannan ma ya zo da sigan umarni kan a faɗi wannan shi yasa take cikin adkar sabah wal masa mutum ya ce hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sau bakwai da safe da sau bakwai da yamma sannan kuma ta zo da sigar yabo ga waɗanda suka faɗe ta Allah ya yabu waɗanda suka faɗe ta da siga ta daban shine ta allabina qala lahum an-nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum wa zadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel waɗanda mutane mutane suka ce da su mutane sun yi gangami gare ku dan haka ku ji tsoron su sai wannan abin ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil kaga Allah ya yabe su akan cewa da aka ba su tsoro sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah yake fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasum su'un wa tabu ridwan Allah sai suka juyo da ni'ima daga Allah da falala wata mummuna bata same su ba kuma suka bi tafarkin yardar Allah Allah kuma ne girman falala ne sai kuma Allah madaukakin sarki ya yabi muminai yace walau annahum رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ويؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون هذا الله يا يجب da lokacin nan da wato aka ba su suka ga abin kamar bai ishe su ba sun ce da sun yarda da abin da Allah da manzansa suka ba su suka ce hasbunallahu Allah ya ishe mu yu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu Allah zai ba mu daga cikin falalarsa haka ma manzansa zai bamu daga cikin falalar Allah inna eh, hasbuna wa qalu hasbuna Allah sayutina Allah min qablihi wa rasuluhu inna ila Allah razibun mu muna fadayi zuwa ga Allah kaga Allah ya yabe su yace da sun faɗi wannan kaga kenan akwai alheri akwai falala akwai samu a cikin faɗan wannan eh masu neman samu akwai samu a cikin faɗar wannan haka Allah madaukakin sarki ya nuna da duk wannan domin ishara ga wannan hadisi na ibn abbas cewa annabi ibrahim da aka jefa shi a cikin wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel kaga kenan wannan zikiri yayin da Allah ya amsa addu'ar yayin da Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar bawansa kaga tana da tasirin mayar da wuta ta zamanto bardan wa salaman ga annabi ibrahim amma ba a ce ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil ka je ka shiga cikin wuta ba domin annab sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu Allah ya hana mu mu kashe kawo kanmu kamar wani sahabi da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya shi amir yace ku ba amir din ku ku bi shugaban ku to sai je ya rura wuta yace ku shiga ba annab sallallahu alaihi wa sallam yace ku bi ni ba da suka ce ai mun bi annabi sallallahu alaihi wasallam dan kar mu shiga wuta sai za mu zo mu shiga cikin wuta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gaya masa sai yace da kun shiga ba za ku fita ba har ranar alƙiyama yace inna mata'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a cikin aiki wanda yake sarbabbe sananne a cikin shari'a da wannan abin ya faru da Allah madaukakin sarki ya tsirar da annabi Ibrahim to sai yayi azama akan barin wannan gari sai annabi Ibrahim shine farkon da yake yin hijira ka bar kasar kafirci ka je inda za ka yi bautar Allah ka je inda za ka bauta ma Allah shi kadai inna al-arda lillahi eh, eh, eh, wa inna ardi wasi'atun ya ya ibadi qul ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budu kasa ta ne yalwaci bauta min ni kadai to ka annabi Ibrahim ya hijira wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin yace to ni zan tafi wajen ubangiji na zai shirye ni kan suratul ankabut yace inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim zan yi hijira zuwa ga ubangiji na ai zan bar inda ake kafirci zuwa ga inda ya umarce ni shine kasar sha domin annabi ibrahim ya kasance a a wato a bagdad ne a iraq kusan inda bagdad take an ce a garin ur ta alkaldaniyin ita ce garin da annabi ibrahim ya rayu a ciki kamar dai abubuwan da ya zo a cikin isra'iliya kuma kamar irin masu bincike masu haƙe-haƙe sun haƙo birnin ur kashdin ɗin ur kashdin tana nan a cikin iraq da alamar hotunan hotuna shine na garin da annabi ibrahim nan wajen nan ce mahaifarsa kuma nan ya tafi daga nan garin ya bari ya hijira zuwa ga Allah jalla wa ala ka duba fa annabi Ibrahim ya bar garin daga shi sai matarsa sai annabi Lut su su uku duk kiran da yayi da zaman da yayi ba wanda ya imani da shi cikin mutanansa ba wanda ya imani da shi cikin mutanansa amma ka duba ga matsayin sa wajen Allah yace sai hadini da sannu ubangiji na zai shiryar da ni wato zai shiryar da ni ya zuwa ga abin da zai kyautata halina shine duk wanda ya hijira zuwa ga Allah ya ji fil ardi murazaman kaseeran wa sa'a mutum yayi da wannan to irin wannan azama ta annabawa ya san inda zai tawo bai ba kamar yanzu bane da ake da da ake da da map da ake da hotuna zaka ga ga inda zaka tafi ga garin ga inda yake ga mashigar ga ta inda ake shiga bai sani ba ta ina zai tafi babu kuma wani hanya da zai sanya shi a hanya sai ya ce ubangiji na zai shiryar da ni ka duba inda imani yake rabbi habli min as-salihin to a lokacin ne sai ya addu'a yace ya ubangiji na ka bani daga cikin salihai a wato ka bani da daga cikin salihai wato in kaji an ce hab daga Allah to ana nufin da ake nema wa habna lahu ishaq wa yaqub fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya da kuma rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan in wani ne in ba a faɗa ba to yawanci wato in ba za a ɗauke shi a ɗa ba to ana bai ana kawo tafiyidi da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa habna lahu min rahmatina hahu haruna nabiya muka bashi dan uwansa annabi harun annabi to shi ne yace ka bani a yawanci wannan amfani da wannan kalma ka gina tsakin ka'aba tare su su biyu saboda wannan karfafan karfafawan ne shi ma annabi Musa ai kaga haka Allah yake sana shuddu abudaka bi afrika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaykuma za mu karfafa dantsanka da dan uwanka saboda shi ka samu da wanda yake salihi kuma kana kan tafarkin salihanci babban arziki ne babban arziki ne shi yasa annaba shi sa zuriya take da muhimmanci manyan bayan Allah annabawa sun yi addu'a kan Allah ya basu ‘ya'ya, kamar yadda annabi Ibrahim ya yi, kamar yadda annabi Zakariya ya yi. Saboda haka neman zurriya abu ne wanda yake kyakkyawa ba yanzu ba an zamanto gudun zurriya ake sai ga mutane sun yi aure amma su ba sa son sahi kuma su shiga cikin rigima da matar cewa kata kuskura ta ciki to mutum yana datse ma kansa hanyar arziki ne da hanyar karfafawa da hanyar taimako daga Allah Allah ta'ala yake fa nahu bi gulamin halim sai muke masa albishir da ɗa halim mai haƙuri mai rinjayen tunani domin alhalim ba wai kawai yana nufin mai hakuri ba wanda saboda rinjayen tunaninsa baya saurin baya baya wauta baya saurin baya saurin hukunci na son zuciya yana yi ma zuciyarsa linzami shine alhalim shine alhalim mai sannu-sannu a cikin abubuwa komai sai ya auna ya yi tunani shi sa ake ce ake fassara shi da mai haƙuri wato ba mai kawai daga abu ya zo masa ba ya je ya yi gaba gaɗi shi ba ɗan gaba gaɗi ba ne eh. Allah ta'ala ya yi masa albishir a cikin nan akwai muhimmancin bishara don ita kanta a yi maka bishara ni'ima ce ni'ima ce domin zai sanya ta ka zamanto kana mai kyautata zato ga Allah halin kyautata zato ga Allah ɗin nan kullum kana cikin fatan alkhairi daga Allah shine yake baka ƙarfin zuciya na yi abin kirki ko ba haka ba za ka zauna ne kai zugun kana cikin baƙin ciki da ƙunci da damuwa ba za ka ba za ka tsina na komai ba shine Allah yake ta gargaɗin mu kada ni wala tahinu wala tahzanu kada ku rauni kada ku zauna cikin ƙunci. daga cikin maganin ƙunci samun bishara wanda za ta ba ka kyakkyawan zato da kyakkyawan fata ga Allah tabaraka ta'ala to falamma balaga ma'ahu sa'aya yayin da wannan ɗa ya kai wato lokacin aiki tare da shi wato ya kai karfin da zai iya taya mahaifinsa aiki qala ya bunayya sai ya kai ɗana inni ara fil manami anni azbahu ni na gani a cikin bacci a cikin mafarki cewa ni zan yanka ka ni ina yanka ka ko kuma mafarkin annabawa gaskiya ce hmm, kan cewa ayyuka ne da umarnin Allah kamar yadda ya zo a hadisi cewa farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka gani ru'ya sadiq mafarki na gaskiya shi da yayi yana ganin shi yasa ake cewa mafarki na gaskiya kashi ɗaya ne cikin arba'in da shida inda annabci gabaki ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun wahayi ashirin da uku ne kaga wata shida a cikin ashirin da uku guda nawa ne wata shida a cikin shekaru ashirin da uku za ka samu wata shida guda nawa guda 46 to 46 shine muddan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka ganin mafarkai na gaskiya shi yasa ake cewa mafarkin gaskiya juz'i ɗaya ne cikin 46 na annabci to a shahid annabi ibrahim mafarkinsa ya to gaskiya ne sai ya ce fanzur ma za ka ba sai ya ce nan nasa ka duba me kake gani akan wannan wato ya nemi shawararsa tun da umarni ne na Allah amma umarni ne mai nauyi yana yanka ɗansa da ya yi shekaru bai samu haihuwa ba alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibar isma'ila wa ishaq na gode ma Allah da ya bani tare da girma na ya bani ibrahim da ya bani isma'il da ishaq a'lidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha Wa ta fita ce zan haihu alhali ina tsohuwa da wannan mijin na shi ma tsoho a cikin tsufa sai da ya roki Allah sannan Allah ya bashi kuma Allah yake ka yanka shi sai ya ce matsan ta duba ta gani ala ya abati fa'al ma umar yace ya babana aikata abin da aka yi maka umarni da shi fa tajiduni insha Allah min as-sabirin za ka same ni da yarda Allah daga cikin masu haƙuri daga cikin masu haƙuri annabi Isma'il kenan wanda yake ƙarfafa cewa annabi Isma'il daga kan suratul anbiya Ya ce wa Isma'ila wa Idris wa dhal kifl kullun min as suna daga cikin masu haƙuri ya faɗa Allah ya tabbatar masa cewa haka yake to falamma aslama yayin da suka miƙa wuya ga umarnin Allah wa sallahu lil jabin ya kwantar da shi gefen a gefen goshinsa inda gefen goshinsa aljabin guda biyu ne nan gefen goshi nan ita ce aljabha ba karanta ba ba sai mu tsaya a nan lokacin ne ya wuce Eh? kun rage minti biyar eh? da arba'in da biyar fa muka fara Ah, wanka yana gudu da talatin ko mushi hamsin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروقك a wannan sa'a mai albarka sa'an da kake karban addu'a bayinka sa'a karshe ta ranar juma'a Allah muna roƙonka ka amsa addu'o'in mu Allah muna roƙonka dukkan alkhairi da kake saukar da shi a wannan sa'a Allah ka bamu Allah dukkan sharri da kake kawar da shi gabarin bayanka Allah kawar da shi gabarin Allah muna roƙonka muna roƙonka akan alkhairai waɗanda bayanka suka nema daga gare ka wanda mu tunaninmu bai kai ya zuwa gare shi ba Allah mu ma ka ba mu tankarsa ka ba mu cikakken rabo muna ka sharri da dukkan bayanka na gari suka nemi ka daga gare shi wanda hankalinmu bai kai zuwa gare shi ba Allah ka tsare mu daga gare shi Allah ka yafa kurakuranmu Allah ka yafa zunubanmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah waɗanda suka yi mana wasiya ne musu addu'a Allah ka biya musu buƙatunsu. marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu neman haihuwa Allah ka azurta su masu neman aure Allah ka ba su maza da mata masu neman aure Allah ka ba su masu karyewar tattalin arzikinsu da jarunsu Allah ka tayar da su masu harkar kasuwanci da ya dakushe Allah ka farfado musu da su Allah ka tsare garuruwanmu Allah ka tsare wannan ƙasa tamu Allah ka shiri shi gabanin wannan ƙasa Allah 'yan siyasar wannan al'umma Allah ka yi musu jagora Allah ka shiryar da su Allah ka shirye su ya zuwa ga rukon amana Allah ka shirye su ya zuwa ga sauke nauyin da ka dora musu Allah ka shiryar da su ya zuwa gaba da kyakkyawan jagoranci a wannan ƙasa tamu Allah ka kyautata tattalin arzikin wannan ƙasa ta mu Allah akwai masu neman akwai masu neman karatu muna roƙon ka Allah ka ba su Allah ka sanya musu sami ilimi mai amfani wanda suke neman ayyuka suke za su yi interview muna roƙon ka Allah ka ba su nasara Allah waɗanda ba su suka suka hau kansu Allah ka yi musu ka biya musu Allah wanda suke cikin kunci saboda sha'anin ba su suka Allah ka biya musu Allah ka biya musu haƙoƙin mutane da suke kansu Allah ka jibince su Allah ka tallafi al'amarinmu Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan bakin ciki Allah ka jibinci mu. Allah ka shirye mu ka shiri mu. Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu Allah muna ka samarin wannan al'umma maza da mata muna ka Allah ka tsare su da ka. Allah ka nisantar da su alfasha da munkari Allah ka nisantar da su miyagun kwayoyi Allah ka nisantar da su kungiyoyi waɗanda suke na sharri da abokai waɗanda suke na sharri Allah muna roƙon ka jibinci lamarinmu Allahumma innaka afuwun tuhibbul العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألكفنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين ولا فاتنين ولا مفتونين اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم تقبل تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين